فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata talatin ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in uku, wanda yi daidai da talatin da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road a gwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al na al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a cikin kitabu tahara babun fi ahkamil wusuli, babun da ke magana akan hukunce-hukuncen wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki ko kuma wankan juma'a ko kuma wankan idi guda biyu ƙaramar sallah da babban sallah to mun kwana a nawa bugun da shafi na hamsin ne a ƙarƙashin bayanan da malam ya bujiro da su ababen da suke wajabta yin wanka ga ɗan adam musulmi a jerin gwanon karatun wannan littafi za mu tashi a matsayin majalisi na talatin da biyar malam ya ce azani don ya ambaci ababai guda shida to mun tsaya akan na farko ne sai lokaci ya mana halinsa na farko shi ne fitan mani idan mani ya fita a jikin mutum ko dai a bacci ko a farke ina fata an gane wannan dalilin fitan maniyin ya jawo masa dole sai ya yi wanka amma in ya fita ba tare da sha'awa ba a farke yake amma maniyin ya fita ba tare da ya san ya fita ba babu wani sha'awa tattare da shi tunda wahala yakan sa ya fita haka to wannan babu wanka a kansa zai wanke al'auransa ne da inda maniyin ya taba ina fata an gane wannan karatun shine magana na farko da malam ya faɗi cewa da sharaɗin in fitan maniyin shi wanda maniyin ya fita a jikinsa ya ji daɗi idan ya fita ba tare da ya ji daɗi ba to babu wanka a kansa abinda ke kansa kawai zai wanke al'auransa da inda maniyin ya taɓa ba zai wanka ba sai abu na biyu malam ya ce asani dalili na biyu da ke sa dole mutum yayi wanka min mujibatil ghusl malam yace daga cikin ababen da ke wajabta yin wanka na ibada shine ilaju zakari fil farj shigan al'aura na ɗa namiji cikin al'auran ya mace idan kan kaciyar ta shiga cikin al'aura ta ɓoye ga baki ɗaya to wannan ya zama dole wanka ya kama shi malam yace ce walau lam yahsul inzal ko da bai yi inzali ba in dai al'aurarsa ya shiga cikin al'aurar mace kuma ya koyu ga baki ɗayansa kan ya ɓoyu to wannan ko da bai yi inzali ba shigar da shi kawai wato wanka ya wajaba akan wannan mutum malam yace dalili yace li hadith alladhi rawahu muslim wa ghayruhu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bayanin da nayi malam yace ba da munan ka bane ba kawai harsashe akai ba yace saboda hadisin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wanda imamu muslim ya rawaito a cikin sahihinsa wani hadisi kenan ya ce iza jalasa baina shu'abiha al-arba'a thumma massa al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl jumla ce shar'iyya yace iza jalasa baina shu'abiha al-arba'a kaga wannan fi'lu shafiya. kenan jumla ce shafiya. duk lokacin da ɗa namiji ya tsaya ya ƙetare ya mace gabanta guda hudun nan summa matsal khitanul khitana sa'an nan kaciya ya taɓa kaciya kaga wannan fi'ilu shart asani kenan wancan fi'ilu shart al'awwal idza jalasa baina shu'abiha al-arba'a fi'ilu shart al'awwal fi'il shart athani kaga zo da summa litarahi wa tartib Sa'an nan matsal khitan khitan kaciya ya taɓa kaciya sai yace faqad wajaba al-ghusl nan jawabu shart kenan tabbas wanka ya zama wajibi amince wannan karatun to a wannan da ire-iren wa'annan hadisan malamai suka kafa hujja akan cewa mata ma ana musu kaciya tun daga shi nan manzo Allah ce summa matsal khitanul khitana sa'annan kaciya ya taɓa kaciya suka ce kenan su ma mata ana musu kaciya sai dai a yau kaciyar da ake yi ya rabu kashi biyu akwai wanda yake sunni shine al-khab wanda manzala ce a taba saman a cire shi kadan akwai kuma khitanul fir'auni akwai kuma kaciyar fir'auniya ta fir'auna shine wanda mafi galibi zaka ga wasu kasashe daga cikin kasashen larabawa suna yi wa ‘ya'yansu mata irin wannan kaciyar kaga kaman sudan kaga kaman misra kaga kaman yaman da sauran kasashen larabawa duk suna yin irin wannan kaciyar ethiopia tana yi sannan somaliya ma suna yi shine mafi muni kamar yadda suke yi ko a sudan shine idan aka zo yi mata kaciya za su cire abin ne gabaki ɗaya sai a sa bayiro a ciki sai a ɗinke gaban gabaki ɗaya zuwa daidai bakin bayiron sannan sai a cire har ya warke wato abin nan dalili kada ta yi zina saboda haka ba za a tashi buɗe shi ba sai lokacin da za ta yi aure sai a sa a ɓarka shi shi idan ma'aurata sun yi aure za ka ga hotel suke zuwa za ka ta ihu saboda wannan abin ciwon da aka riga aka barka kaga wannan cutarwa ne wani lokaci ma sai ka ga ya mace amma ba ta da sha'awar kwata-kwata a jikinta sha'awar gabaci ɗaya ya tafi saboda abin da zai motsa mata da sha'awarta na ɗabi'a da Allah ya kinsa a jikinta an cire shi sai kaga babu irin wannan to wannan shi kuma haramun ne saboda cutarwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa faman darra darahu Allah duk wanda ya cutar martanin cutarwan Allah zai mai da shi a kansa wa man shaqa shaqahu Allah duk wanda ya tsananta ma wani to shi ma Allah zai mai da martanin tsanantawan a kansa shi ma Allah zai tsananta mai duniya da kuma lahira to muhallin shayid a cikin karatunmu ya nuna ne duk lokacin da miji ya tara da matarsa ko da bai yi inzali ba matuƙar kaciyar ta taɓi kaciyar to yanzu ya zama wajibi sai ya yi wanka ita ma ya zama wajibi a kanta ta yi wanka wannan hadisi imam muslim ya rawaito daga abu musa al-ash'ari imam al-bukhari ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa daman muhallin shahid dalilan da ke jawo wanka ko malam yake karantar da mu sai malam yace fa yajibul ghusl ala al-wafi'i wal yace ya zama wajibi wanka ya hau kan wanda ya tara da wanda aka tara da ita bil ilaj wajen shigar da al'auransa cikin al'auranta saboda haka dole sai yi wanka walau lam yahsul inzalun malam yace da ba a yi inzali ba to dole shi yayi wanka ita ma za ta yi wanka li hadis ya ce saboda wannan hadisin da muka karanta wal ijma'i ahlul ilmi ala zalika nan kuma ma'abuta ilimi gabaki daya imamu malik imamu shafi'i abu hanifa imamu ahmad bin hanbal ishaq bin rahuya imamu auza'i sufyan al-thawri bin uyayna ina fata an gane da abu thawr da Dawudu Zahiri da sauran mazahib din gabaki ɗayansu sun yi ijima'i cewa in dai al'auran ɗa namiji ya shiga cikin al'auran ɗa mace ko da bai yi inzali ba wanka ya hau kansu su biyun nan dukansu yarhamukallah asali mana ya ce abu na uku min mujibatin ghusl inda fa'ifatin min al'ulama daga cikin abin da ke wajabta wanka wurin wasu daga cikin malamai na musulunci islamul kafir me yasa malam yace wasu an gane saboda akwai sabanin malamai akan idan kafiri ya musulunta shin dole ne sai yayi wannan wankan ko kuwa ba dole ba wasu suka ce dole wasu suka ce ba dole ba dalili shine sahabin da ya musulunta sumama ai kama shi aka yi saboda barnan da ya yi wa musulunci da sahabbai ya kakkashe sahabbai an tura 'yan sako ai a duk duniya 'yan sako ba a taɓa shi ko ya kashe ya yi musu ta'addanci manzala ce a kama shi a zo da shi aka zo da shi manzala ce yana so a kama shi da ransa aka zo da shi aka ɗaure shi a masallacin manzala kwana uku kullum idan gari ya waye manzala sai zai tambaye shi yaya sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh in kisa ne na tantance kisa haka yake cewa manzo Allah in kuma afuwa ne kai mutum ne ne biya?" in dai kisa ne ni na tantance kisa haka yake in kuma afuwa ne kai mutum ne ne biya." har zuwa kwana na uku manzo Allah in ya tambaye shi yana faɗin haka kuma manzo Allah bai ce a taba shi ba ana ba shi abinci lokacin cin abinci amma yana nan a daure a rana ta uku sai manzo Allah a kwance shi yana karantarwa ai yana jin karatu ko ana kwance shi shi da kansa ya tafi sai da je wanka da kansa sai ya dawo sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya ya yi wanka ne kafin ya musulunta amince wannan karatun to shi yasa malaman suka ce ah to tunda wankan yayi kafin ya musulunta kuma mazala ce al-islamu yajubbu ma qablahu musulunci yana kankare duk wani laifi da kai kafin ka musulunta to hadda rashin tsarkinsa yana musulunta ya zama mai tsarki yanzu sai dai ne daga wannan lokacin in janabar ta kama shi sai janaba shi sa suka ce wankan ba wajibi bane mustahabi ne in yayi yayi kyau in bai yi ba ba za a ce ya yi laifi ba amince wannan shi sa nan malam ya ce, inda fa'ifatin min ulama wurin wasu daga cikin malamai to imamu ahmad yana daga cikin waɗanda yake ganin cewa wajibi ne a yi wanka amince wannan sai ce islamul kafir musuluntan kafiri kafiri ya musulunta to a nan akwai gabar da ya kamata a ɗanyi tsokaci a kai ga mutane da yawan mutane yau idan wanda ba musulmi ba ya zo ya ce yana so ya musulunta wai sai ka ce zo mu je masallaci kaza wannan kuskure ne idan akan hanya ya mutu ba kaga ka shi ya asara awan ji wannan farkon abin da zai yi laƙana mai kalmar shahada ka ce ashadu an la illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah shi ke ka ba shi wannan in abin ne sai ka kai shi wani masallacin da ke kusa don a ɗan wayan masa da kai yanzu dai ka riga ka bashi ne musulunci saboda ka'idar akhirun bayan an waktil hada la jinkirta bayani a daidai lokacin da ake bukata haramun ne shi kuma yanzu abin da yake bukata menene musulunci kalmar shahada saboda haka musulunci ba kaman sauran addinai bane da za a ce dole in za ka shiga sai ka shiga mai sai ka je ka samu malami ko makamanta haka a'a kai da kake musulmi ka fara lakana masa kalman shahada tukunna sannan sai ka kai shi wajen wani malami da ke kusa ko wani masallaci da ke kusa don a wayan masa da kai a haskaka mai wa an bayanai shi kenan malam ya ce fa'iza aslamal kafiru duk lokacin da kafiri ya musulunta wajaba alaihi al-ghusl abin wannan wajibi ne yayi wanka wannan a mazhaba ta hanabila kenan Li'annan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ba'd allazi allazina aslamu an yaghtasilu manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yayi umarni ga wasu da suka musulunta wannan umarni ba na wajibi bane na na mustahabbanci ne amma shi Imam Ahmad yana ganin na wajibi ne malam sai ya ce wa yara kasirun min ahalil ilmi amma da yawa daga cikin malaman musulunci ma'abuta ilimi malaman fikihu annar fisalar kafiru idan aslama mustahabbun cewa lallai wankan kafiri idan ya musulunta mustahabi ne ba wajibi ba walaisa bi wajibin amma ba wajibi ba لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم ba سبود بأتبت راتوا به cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana umurtan duk wanda ya musulunta cewa sai ya yi wanka ba ya taba umurtan wasu kuma wasu ne ce su yi ba to inda wajibi ne ai kowa manzan Allah zai ce ne ya yi wanka shi ma wannan da ya zo musulunci ai tun da wankan kafin musulunci ne ko za ce me ya koma je wanka tun da shi ya yi wanka ne kafin ya musulunta sai malam ya ce fa yu'malul amru bihi ala istihbab wannan umarnin da manzon Allah ya ba wasu daga cikin sahabban da suka musulunta a lokacin da suka musulunta sai aka ɗauki shi a matsayin doka ne na musahabbanci na kwaɗaitarwa ne jama'an bainal adilla malam ce saboda hada dalilan guda biyu can ba a ce su yi ba nan kuma an ce yi kenan daman ka'idan malaman usulul fiqi suka ce al'amru mujarrad 'anil qarina yaqtadi alwujub ko umarni idan ya kubuta daga wani qarinar da za ta rage masa karfi yana bada hukuncin wajibci to wannan kuma akwai qarinar da ta rage mata karfi kaga bai bada ne lam yaqtadi alwujub wujub inna maktaba al-istihbab wannan bai bada hukuncin wajibci ba ya bada hukunci ne na mustahabbanci an so in yayi abu ne mai kyau amma in bai yi ba kada ku tsananta mai an gane to yanzu mutum ya zo ya musulunta a masallaci kuma daidai lokacin za a azhar sai a ce dole sai ya je ya mai wanka kafin ya zo ya mai sallan azhar ya yi ya zo yi sallah a koya mai alwala ya gani yadda kai kake ka ce duk abin da kai yayi aka gama aka zo aka yi sallah ko shi kenan in ya gama sai a koya mai yadda zai wanka saboda yin wankan mustahabi ne bi ma'ana in yayi abu ne mai kyau in bai yi ba bai saba wa Allah ba kuma bai da laifi a wurin Allah kuma kai da ya musulunta a hannunka ba za a kama ka da laifin ka ɓoye masa gaskiya ba ina fata an gane wannan matsalar Allah ka shirya da mu malam ya ce arrabi'u abu na hudu min mujibatil ghusl daga cikin ababen da ke wajabta yin wanka almautu idan an mutu na? wallahu alam kawai ne sai ma na yake wallahu alam naka akwai wani bayani ne da babu anan? eh to wallahu alam malam yace Allah shi ya sani eh kalman da yace malam yace shine Allah shi yafi sani bi ma'ana akan hukuncin idan mutum ya musulunta abinda malam yake so mu gane akwai sabani a wurin wa malaman musulunci saboda haka dan kada ka zo mu riga mun saba ko za ce in mutum ya dole sai ya wanka ko ka zo wajen wani malami ya ce a ba sai ya wanka ba ka ce a shi kuma wannan wani irin malanta ne wannan an gane kuma dalilan cewa ba sai ya yi wanka ba shi yafi fi ƙarfi to kai da ka ce dole sai ya yi wanka dalilin ka ba na wajibi ba ne to me yasa za ka ɗora mai abin da Allah bai ɗora mai na wajibi ba Allah ya samu dace eh wannan ada kenan eh ada ne ake cewa mutane sai ya biya rago ragon suna saboda za a canza mai suna kuma har yanzu akwai wanda suke da wannan gidadancin sai a ce mai tunda zai yanka zai canza wa yaransa suna sai ce me sai ya me sai ya yanka wallahi mutane na da wauta da dama musamman ma a yanzu da kake tunanin ilimi ya yawaita ko a nan kuma jahilcin wasu suke bayyana akwai mutumin da ya sawa yarsa suna mal'una tsinanna mal'una da aka zo aka gaya min sai na ce ku je ku gaya ma ma'anarta cewa yana cewa ya sa wa yassa suna tinanna kaga dole zai kira ta mal'una wai wa shajaratul mal'una fil qur'an sai aka cire shajara din sannan kuma aka cire qur'an sai aka ce mal'una wai sai ce kada a kawo mai barikanci kada a kawo mai ustazancin karshen zamani shi fa a ka'aba ya ji wannan sunan kuma a gwani bi tsira abin wai a saudiya ya ji ma a saudiya ma a ka'aba to don allah ka ji irin wannan gidadancin ya ce to ku kyale shi in ta girma za ta kishi kuma za ta iya mai mummunan addu'a saboda ya sa tsinan nan to za ta yin aikin tsinuwa ne saboda suna yana tasiri ga wanda aka sa wa sunan in aka sa ma suna mara kyau yana tasiri hatta a ɗabi'unka ai abin da ya faru da sa'idu bin musayyab kenan ko kakansa huzun bakin ciki sunansa kenan manzala ce me sunansa yace huzun sunansa bakin ciki manzala ce an tafahal kai mai sauki ne sai ce ana la ughayyiru usman da abi shi fa ba zai canza sunan da babansa ya sa mai ba haka yi gaya manzo Allah jikansa ya ce tun daga ranar familinmu ga mu bushe cikin bakin ciki ba sai ba ya kyale shi amince wannan to za ka ga irin wannan yana tasiri mutane da yawa sai ka ga wai shi abin ma takaici babu ma kaman maza wai kai dan boko wayayye baby kana baby baby wai kai aka ba hakkin ka sawa matarka suna ba? wai sai ka ce ai ta ce suna kaza take so kuma bayan an ga mai sunan bai da ke sai ce ai tunda tana so kawai shikenan ai na wallahi zaka gane ka a gaban Allah Allah ba zai tambaye ta ba saboda haƙƙin ba nata bane kai namiji kai aka ba hakkin ka sawa ƴaƴanka suna in Allah zai baka ƴaƴa dubu a duniya ka ne ka sa wa 'ya'yanka suna ba haƙƙin matarka ba ne kyawun mu'amala ne ya sa kake ce mata to wani suna kike so a sa amma in ka hana ta kaki gaya mata ko kaki neman shawararta ka saba wa Allah ba kuma ba ka saba karantar manzan Allah ba saboda kai ne aka baka haƙƙi haƙƙin da ke kanka in ka ce baka shawarci wani ba ka yi laifi ba ka yi laifi ba amma kyakkyawan mu'amala ce ke sa ka ce a? Ah, to me kike so a sa ta ce kaza in ta ba da sunan da ba mai kyau ba ka ce a'a gaskiya ba wannan sunan ba zai yi ba ki canza ni na fa san kaza to ni gaskiya ba zan yadda a sa wa yata suna kaza ba saboda ni Allah zai tambaya ranar tashin kiyama yanzu ka zo sai ka ce a ai saboda matarka ce ta ce haka kai kuma baka so ka saba mata ka gane kuranka a gaban Allah uba ne ya kawo ɗansa ƙara wurin sayyidina umar ya ce ɗansa baya masa biyayya ɗaya kenan ko shi ne sai sayyidina umar ya kira ɗan ya ce zo babanka ya kawo ƙaranka wurinka lokacin sayyidina umar yana amirul mu'minin sai ya ce babanka ya ce baka masa biyayya sai sayyidina umar ya mai wannan tambaya ɗan ya ce gaskiya ne haka ce ya ce gaskiya ne ya ce ina da tambaya ya amiral mu'minin ya ce don Allah za ka iya gaya min haƙƙin da ɗaya yake da shi a kan ubansa sai sai na umar ya ce ya zaɓen masa uwa ta gari ka fi tambaya da farko kenan ko haka shi ma uwar ai dole ne dama haƙƙi ne ko ta zaɓa wa mai ‘ya'yanta ne uba na gari shi ne sai sai na umar da ya ce mai ya zaban matsa uwa ta gari sai ce ga babana ya ce ba uwa ta gari ya zaɓan mu ba mama na boka ita ke wa hidima kaga an samu matsala ko sai ce ka gaya min haƙi na biyu sai na umar ya ce ya sa mai suna ne kyau kaga yanzu ai yana faɗin haƙƙin da ko na yake da shi akan uba sai ya ce babana bai samun suna mai kyau ba suna na jagulalle a jagula kenan kago ta akwai matsala ya ce to menene haƙƙi na gaba ya ce ya koya mai addini ya karantar da shi ƙur'ani ya ce babana bai koya min addini ba kuma bai karantar da ni alƙur'ani ba sai umar sai juya ya kalli uban ya ce kai ka saba wa ɗanka tun kafin ya zo duniya yanzu kake girban aikin da ka shuka to kaga yi wannan yana daga cikin matsaloli da yawa da yau wasu daga ciki wanda suke samu matsala suke samu saboda abin da ya dace a yi ba shi ake yi ba ka shuka gero wai kuma kana so ka girbi shinkafa zai yiwu gero ka shuka dole geron za ka mai girba in ka shuka dawa me za ka girba dawa in ka shuka masara me za ka girba masara in ka shuka shinkafa ka samu shinkafa in ka shuka alkama ka samu alkama amma ba za ka shuka shinkafa ba ka ce kana so ka girba alkama ba zai taɓa yiwuwa ba kuma ba za ka shuka wake ba ka ce kana son soyabins ba ko dole sai dai soyabins ɗin za ka shuka to wannan shine matsala a wannan babi Allah ka shirya da to idan mutum ya mutu ana masa wanka malam ya ce fa yajibu tafsilul mayyiti wajibi ne a wanke matacce an gane ghairu shahidi fil ma'araka banda wanda yayi shahada a wurin yaki shine kadai ba a yi masa wanka ana binne shi da rigansa ina fata an gane da jinin da ke jikinsa sa'annan kuma ba za a yi masa wanka ba likafani kawai za su alilube shi an gane saboda sa goma shin da Allah ya masa amma wajibi ne duk mutumin da ya mutu a yi masa wanka to wani tsora wani ya tambaya ina ga mutumin da ya kone kuma fa ya za a wanke shi ko tunda an ce wajibi ne ko an gano wannan to mutumin da ya kone ga baki daya kaga ba zai yiwu a me a masa wanka ba sai dai a fara masa ruwa amince wannan shi kenan sai a lullube shi saboda in an ce za a wanke shi ka ne zai dinga jin zafin wannan kunar kamar yadda yake da rai idan an taba shi yana jin zafi haka ko bayan ya mutu abinda kawai ba zai iya ba shine ba zai iya magana ba kuma ran da ke jikinsa da zai sa ya dinga motsi yana nuna yana kururuwa akan zafin baya jikinsa amma zai dinga jin matukar zafin kamar yadda ran ke jikinsa sai dai a kwara mai ruwa sannan a sa likafani a lullube shi amince wannan amma ba za a ce za a dinga me za a dirje jikin shi kamar yadda ake dirje me mamaci da hannu da sauransu ba amince wannan shi da sai malam yake cewa fa innahu la yughassal shi mutumin da aka kashe shi a wajen yaki ba a masa wanka ana binne shi ne da kayansa وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز أو جنائز إن شاء الله ما لن يتشي وتفاصيل ذلك بياني أكن هكا تأتي ذات زو في أحكام الجنائز إن شاء الله أتكن hukunce hukuncen da ke alaƙa da ne wankan gawa an fahimci wannan to kaga abu na hudu kenan alkhamisu wasabisu malam ya ce abu na biyar da abu na shida da ke jawo dole a yi wanka ya ce min mujibatul ghusl daga cikin ababen da ke wajabta yin wanka Alhaibu, haila ga ya mace kaga wani abu ne mai cin gashin kansa ko shi ne na biyar wanne fasu da kuma biki shi ma wani abu ne mai cin gashin kansa amma me yasa malam ya gwamutsa su saboda ɗabi'ar su iri ɗaya ne shine bleeding ko haila tana bleeding nifasi ma tana ne bleeding an gane wannan shine dalilin da yasa ya gwamutsa su a wuri ɗaya wanda ai asali haila kaga ana wanke mahaifar mace ne a kankare wani datti da ke ciki saboda ne ni da kai da za mu zo duniya sai an kankare maka an wanke maka an tsabtace inda za ka zauna kafin ka zama mutum wannan hidiman Allah ke maka sai an wanke mahaifar gabaki daya idan an gama wanke mahaifar ya fita fes sai kwan ya fito shine sai ya tsaya a fallopian tube an gane saboda yana jiran mai fertilization to take place to a lokacin idan an yi an tara da juna kuma Allah ya kaddara cewa za a samu cikin nan wannan maniyin guda ɗaya shi zai zo ya ta tafiya ya swimming har ya je inda kwan yake ya shiga cikinsa idan ya shiga cikinsa sai ya gangaro sai ya zauna to daga nan ne aka samu mai ciki to daga nan ne za ka gan shi wannan maniyin da aka ya shiga cikin wannan kwan sai ya narke sai a fitar da jijiyoyi gabaki ɗaya a jikin ɗan adam haɗe da kirjin ƙirjinka shi ne zuciyarka a ciki shi ne fostin da baka ga ya fara dip tip tip tip yana bugawa to saboda ne zuciya tana da alaka da kowace gaba a jikinka da kwakwalwarka duk akwai cin jijiyoyin da suke hazafe da ita wannan duk ya tabba Allah ya maka ne saboda in ka zo duniya ka bautata mai ya ci gaba da kulawa da kai a lokacin kuma sai haila ya ɗauke ba za ta ƙara yin haila ba me dalili saboda a nan ne ake fitar da wani igiyar da yake shine cibiya wanda a ne kake samun ginuwar jikinka har ka zama mutum in mamanka ta ci abinci abincin idan ya narke sai ya biyo wannan shine sai ya shiga yana aiki kana ƙara haɓaka kana zama mutum har zuwa lokacin da ka zo shi yaron nan ya zama mutum a ciki to shine abin zai dinga tahowa yana shiga ta wannan pipe ɗin shine cibiyar saboda ne tunda tana abin da ba zai yiwu a samu abinci ba dared ba zai yi ya ci abinci dared ba to ta nan ne zai dinga samun abinci Allah ya sa mai kamar oxygen ɗinsa kenan har zuwa lokacin da Allah zai sauwake maka fitowa duniya wanda zai fito duniya in Allah ya ga dama sai a rufe a yi rafin ɗinka kuma shi ne kaji an ce duk wanda ka ji ana ce mai mai riga yaya aka haife shi da wannan ledar ledar nan a lullube sai ya zo duniya sannan a ɓarka ledar sai nan yaro ya fito za ka ga ta haihu amma yaro na ciki yana ne yana motsi shi ne za ka ji an ce mai riga to wannan rigan ba wani riga wai irin rigan nan ba ne da ake haifan mutum da shi wannan ledar shi ne malam ba ke kira mai riga a ciki ake haifan mutum wasu kenan ko wani kuma lafiya lau zai zo yana ingiya ingiya ingiya to wannan rigan ga wani protection ne kuma Allah ya ƙara ne baka don ka zo ne ka zo duniya ka bautata wa Allah yi maka wannan gata sannan a barka shi sannan a fito da kai sai ka zo shi kuma lafiya lau inda za a shi a ciki kuma zai dinga wasan shi a ciki saboda ya riga ya fita daga me duniyar ciki ya zo duniyar da ake rayuwa to yanzu yana ƙoƙarin ya fito ne malam ya ci gaba da cewa liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam dalilin da ya sa ya ce maka haila da kuma biki abu ne wanda in ya kama mace kaga dukkan mata ke yi wanka ya wajaba a kanta shine yace fa idza aqbalat haibatuki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa matan nan da ta zo ta same shi take korafin tana jinin istihaba Shi ne jinin ciwo an gane Ya ce, Fa'iza aqbalat Haibatuki. duk lokacin da hailanki ya fuskanto eh, Sai ya ce yace is salata ki bar yin sallah kenan sai nuna in mace na haila ba a yin me ba a yin sallah sai ya ce wa iza adbar idan hailanki ya juya bi ma'ana ya ɗauke fagsili anki dam ki wanke wannan jinin sun masalli sannan ki sallah kaga wannan ya nuna kenan in mace na haila ba ta ne ba ta sallah to wannan akwai ƙalubale ga iyaye musamman iyaye mata akwai malamin da ke ce min ranar da suke karatun fikihu a aji wata yarinya ya ce budurwa da karatu ya karatu ta zo ta same shi ta ce malam wannan bayanin da aka yi na jini ita tana ganin shi kuma tana yin tsallata kawai akwai matsala ko? kasan yawanci iyaye sukan yi wannan kuskuren sai a ce aiki shi the baby an gane? a sai a ce maka wai baby sai ka gari na dan kareriya fa wai amma sai a ce ma wai baby ita kuma tana na ta yarinya ce ya karaba to wannan yana daga cikin kuskure da ake yi a zaunar da su a fahimtar da su su gane wannan karatu Allah ka shirin da mu malam yace wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Nana Aishatu sai malam yace wa qawluhu ta'ala da fadan Allah madaukaki fa iza tafaharna duk lokacin da su masu haila suka yi tsarki ya'ani huyyab masu haila ya har na iktisal suna tsarki ne da yin wankan janaba bi ma'ana wankan haila za su yi ba na janaba ba badan tihail bayan sun karkare jinin al'adansu an gane to wannan gabar ya kamata mu kwana idan Allah subhanahu ta'ala ya raya mu insha Allah subhanahu ta'ala. zuwa majalisi na gaba sai mu tashi wa sifatul ghusli alkamil siffan wanka wato cikakke shine kaza da kaza sai mu tashi a wannan gabar insha Allah subhanahu ta'ala za mu takaita a wannan gabar in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a wannan gabar fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alaikum salam eh za a zuba masa ruwan ne a kansa gabaki daya za a bi shi da ruwan duka jikin sai zama an ammama jikin an jijjika jikin ne da ruwa da wannan niyyar Allah da wannan niyyar haka za a yi masa na'am eh eh <laughs> eh, eh yarinya da aka ce ne ake nufi da shi ai a ce kawai yarinya ce karama ko ah, eh wannan dalili irin tunanin nan cewa in kika haifi yar farko ba za ki kira ta da suna ta ba sai a ce yarinyar nan kina ina ko yaron nan kana ina wannan dan nan ko yaron nan duk dan farko ne ake wa wannan akwai wata mata da aka bani labarin ta tana zuwa islamiya kuma da eh, yaron ta na farko awwalu ne sai aka ce alhadithul al-awwal sai ta ce hadisin yaron nan <laughs> wai hadisin yaron nan wai a awal din ne ba za ta ce ba a hadisin awal shi da hadisin yaron nan aka ce wane ne yaron nan wai a hadisin awwal din ba za ta ce al'awal ba sai dai hadisin yaron nan to kana akwai matsala eh Allah ka shirye da mu na'am eh na'am eh eh eh na'am yana cikin al'ada kuma yana cikin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da aka haifan masa da ya sa mai suna Ibrahim ya gaya wa sahabbai ce an haifan min da jiya da daddare na sa mai sunan babana annabi Ibrahim shine Ibrahim yace wulida liyal bariha gulaman fasammaituhu bismi abi ibrahim an jiya da daddare an haifa min ɗa namiji na sa masa sunan babana eh, wato sunawa annabi ibrahim an gani? yawa an gani? saboda ka ba laifi ba ne eh na'am na'am na'am to to na'am na'am eh <laughs> eh eh eh na'am hmm. eh eh eh eh Eh. <laughs> Eh. eh kuskure ne a nan sai a fahimtar da ita in ta zo shahada kada ta yi wasa saboda addini ne ibada ne ba a wasa da wannan amince wannan na sani na gane tasirin ha yanzu ba ga shi kana labarin ta ba to ai ita ma mutanen yanzu ne ta ga da ta ga yanzu an gane saboda haka ya kamata a ce an fahimtar da ita cewa wannan ibada ne in kika zo wato in kika zo in dai ba za ki kira sunan wani ba amma in kika zo nan ki sani cewa manzan Allah kike kira saboda haka ki kira sunan an gane saboda kiransa ibada ne kuma in baki kira ba kin yi laifi tsakanin kira Allah an gane yawwa ya eh, ta mutu musulma amma ta yi kuskure ba daidai ba ne Allah ya yafe mata yawwa eh na'am eh eh in dai ba da yi inzali ba wannan babu wanka amma in dai ya yi inzali to dole sai ya yi wanka na'am eh almajir malam na'am muka yi karatu yawa eh haka ne na'am ana bin eh. ya haƙƙin mutane sai ya je warware tsakanin shi da su amma haƙƙin Allah Allah ya riga ya fi wannan eh ai idan mutum ya zalunci mutane laifi biyu yayi ya saba wa Allah ya kuma saba wa waɗannan mutanen to na Allah Allah ce ya yafi yanzu ya rage igiya guda daya sai je warware wannan igiya yawa an gane sai je warware wannan tsakaninsa da mutane ai ko ba komai in ka ji an ce ya musulunta ai farin cikin ya ma musulunci sai ka ce me ka yafe masa eh saboda farin cikin Allah ya shiryar da shi ya musulunta an gane na'am wa alaikum salam eh wanda ya tara shine alwafi'u wal mawtu'a wacce aka tara da ita alwat'u ne wanda ya sadu da wanda aka sadu da shi ka gane ismu fa'il da ismu maf'ul ne yawa wa salam ah, ba abin da muka yi magana ba kenan shi maganan da ya ce duk abin da mutum ya yi da mace matarsa matukar bai tara da ita ba eh haka ya ce matukar baka tara da ita ba shin akwai wanka babu wanka yana fata an gane tunda daman bai yi inzali ba dole sai in ya ta ya shigar da al'auransa cikin al'auranta to nan ne ya zama wajibi ya wanka amma duk wani abin da zai yi in dai bai yi hakan ba ba wanka akai kuma bai yi inzali ba an gane da sharadin kenan ba wanka akai Allah ka shirye da mu na'am to kaciya na'am hada dabba duk da akwai ai akwai lalacewa da ya kai lalacewa na mutane da zaka ga har suna amfani da dabbobi ko eh to koda na dabba ne idan aka kama mutum yana tarawa da dabba dabba kuma tana daga cikin dabbobin da ake amfani da ita kashe ta ake dabba za a kashe ta an gane ba za a ci ta ba za a kashe wannan dabba an gane za a kashe wannan dabba ba za a yi amfani da ita ba shi ma dole zai wanka eh hukunci hukuncin mana za a masa da ɗaurin shekara eh dama ai mutum ya zana ba bulala kaɗai ba ne sai an mai bulala tamanin sannan kuma a ɗaure shi na shekara ɗaya a prison da hard labor shine ka'idar kaga da an rage zana a cikin al'umma ko don ne zana an ce a mai bulala tamanin bayan bulala tamanin a daure shi a prison da had wakil lebo a kansa na shekara ɗaya in ya rama shekara ɗaya zai fito aka ƙara kama shi a ƙara mai tamanin a kai shi to matsalar da mu muke samu shine prison ya dinmu da wadatsinmu ba wato a gwamnatance babu wani tsari da ya kamata a ce mun yi da zai rage wannan barna ba ma yi a nan prisoner din ya kamata a ce an sa islamiyya sai dai kaga malami ne yake zuwa ya karanta willingly a sa islamiyya class by class an gane na rehabilitating din wa prisoners din an gane har ya zamana cewa an gama akwai secondary in an gama akwai me jami'a a ciki an gani ta yadda in ya gama shekarun da aka kaddara ba na fisa ba ne kaga zai fito ba zai zama redundant ba a cikin al'umma daga nan kuma zai daura zai fara aiki ko kaga ya samu rehabilitation an fahimci wannan sannan nan akwai islamiyya akwai sanawiya sannan akwai ma jami'a wanda za a karantar a nan ko diploma ta yadda za a bashi karatu har a yi rige-rige misali an samu misali barayi ne suna sai a ce to duk wanda ya haddace ƙur'ani cikin shekara ɗaya za a sake shi to kaga zai sa himma yana so ne ya haddace ƙur'anin wannan ƙur'anin da yake hadda sai Allah ya nagartar da zuciya amin jannan tun da zuciya ce wanda da take cike da fasikanci ko sai yanzu kuma ta cika da me maganar Allah to wannan maganar Allah sai ta canza shi ta yi reformin ɗinsa sai zama mutumin kirki to kaga yana fitowa kaga yanzu shi kenan sai koma sai koma ne malami ya koma kaza kaga ya fita daga prison ya zama mutumin kirki sannan ana karantar da su kaga duk wannan babu wannan tsarin wallahi da gwamnati na son gyara idan suka yi wannan tsarin wannan barnan da ake duk zai ko to amma babu wannan tsarin ya kamata ya zama ministry ne mai zaman kansa a ciki a fitar da primary a ciki a fitar da secondary a ciki a fitar da ne university in ya taba yin primary ko yanzu kaga sai a ce ya ci da secondary school shekara goma zai yi kaga anan ya gama secondary school har ya fara ne jami'a har ya gama a shekara goma nan ya fito bayan shekara goma yana da digirinsa a hannu kaga in ya fita a ina ya karatu prison kaga an san cewa da mujirimi ne Allah ya shirya da shi ko kaga duk inda zai yi aiki ana monitor din wa'ansu ɗabi'unsa shikenan kaga an taimake shi kuma wannan zai rage barna a cikin ƙasa to amma abin Allah zai ka shirya da mu eh wa alaikumus na'am eh na'am eh to ai godiya zaka kare yi wa Allah cewa Allah ya kubutar da mahaifiyarsa daga hannun kidnappers jiya a gaban ta an yanka mutane sun fi goma Allah kuma ya kubutar da ita dama Allah ya kaddara tana da sauran numfashi a duniya mutuwarta ne bai zo ba kaga Allah ya kawo dalili kuma ta kubuta da sauran wanda suke hannun su banda ita da Allah kubutar muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da su daga hannun wa'annan mutanen ya kare su ya kare dukkan wani musulmi da ke karkashin hannunsu mu kuma da ban fada cikin jarabawan mu fada cikin su ba muna roƙon Allah har zuwa ranar da Allah zai rayukan mu kada ya jarabce mu da matsalarsu su kuma masu shiryuwa a cikinsu Allah ya shiryar da su wanda kuma Allah ya riga ya kaddara a kansu ba za su shiryu ba Allah ya yi maganin su da abin da ya dace da su Allah ka shirin da mu Allah ka raya mu akan sunna ka kashe mu akan sunna yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azarta mu da su a wannan ƙasa muna roƙonka ya Allah ka tausasa zakatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan abin da bai saba wa dokanka ba wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi wakafi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa katafaren gida a aljanna mu ma ka gina mana a cikin firdausul a'la yanda ka bashi dukiyar da ya salwantar da ita wajen addinin Allah ya Allah mu ma ka ba mu dukiyar da zamu yi abin da yafi wannan a gare ka kuma ka karɓa mana a matsayin ibada fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk